cikin wata sanarwar gwamnati da kwamishinan labaru muhammad garba ya sanya wa hannu ta ce daga yanzu gwamnatin ta haramta zirga-zirgar babura na da sahu masu kafa uku a dukkanin faɗin jihar bayan karfe goma na dare a don haka masu waɗannan babura na da izinin zirga-zirga ne kawai daga karfe shida na safiya zuwa karfe goma na dare sanarwar ta ce duk wanda aka kama a waɗannan lokuta da gwamnati ta haramta zirga-zirgar babu shakka jami'an tsaro za su ɗauki mataki a kansa kazalika kwamishinan labaran na kano muhammad garba ya yi ƙarin haske dangane da dalilan wannan mataki gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro jihohin da suke makautaka da mu da sauran jihohi da muke da su a Najeriya baki daya. Kuma wato majalisar tsaro kusan a kowane lokaci sukan zauna a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna da dukkan shugabannin jami'an tsaro da ake da su a jihar Kano. akan duba lamarin da suke faruwa abin da ake kira review ba a jihar Kano a ƙananan hukumomi baki daya. Idan ka ga abubuwan da suke faruwa a kusa da kai dole ka tsaya ka ɗau matakai na gaggawa. So za mu iya cewa wato ita wannan majalisa ta ba da wannan shawara ne domin a dau mataki na gaggawa. Sai dai ga alama wannan mataki na gwamnati ya zo da damuwa ga masu amfani da waɗannan babura na adaidaita sahu wajen zirga-zirgar su ta yau da kullum. suna na Ahmad Hamisu a wani lokacin ma bukatar ka gashi abin hawar ba ta tashi sai a irin wannan lokaci to idan ya zamto baka da abin hawa kuma an ce doka karfe goma ce ya zaka kenan a daidai wannan lokaci gaskiya ni daga bangare na zan iya cewa wannan doka idan hangen da gwamnati ta yi na matakai na tsaro zan iya cewa wannan abu ne mai kyau amma ga mu da muke hawa gaskiya zan iya cewa wannan abu ne ba wanda za mu ji daɗin sa ba sakamakon cewa dole akwai takura Suna na Usman gaskiya a matsayina na mai amfani da mai hawa adidi so a shi ba ta yi min daɗi ba duba da bakatatan kawai gwamnati ta zo ta sanar cewa za ta hana yawo adidi sau idan goma na dare ta yi ga musamman mu irin wanda ba mu da abin hawa idan uzuri ya tashi kuma bayan haka ya gwamnati za ta yi da mu musamman duba da yanayin rashin lafiya wani uzuri na gaggawa kazalika su ma matuƙa baburan na adaidaita sahu na cewa suna na salisu muhammad da basi doka ci ta shafi ba iyakan mu ta shafi mutane da yawa sosai sosai har wanda suke da sana'o'i da waye waye muna daidai gwamnati a daidai wannan lamari dai gaskiya amma wannan abin akwai duwa a cikin nan lamari sunana salisu abubakar to ni dai gaskiya a tsari na ni dai dokar nan ta yi saboda mafi yawanci masu aikin daren nan wasu ba mutanen kwarai ba ne ba daga yan adaidaita har kuma wasu da ke hawa adaidaita suna mu'amalar su yawancin su gaskiya wasu ba abin alkhairi suke a cikin daren nan ba to amma kwamishinan labarin na kano ya ce duk jami'in tsaro da ya ga mara lafiya an ɗauko shi za a kai shi asibiti ai ga wannan ba za a iya cewa lalle lalle ba za a kai shi ba saboda wannan doka kuma na san al'umma da su kansu masu wannan sana'a ta a daidaita sawu za su fahimta cewa idan ba cikakken tsaro su kansu ba za su iya gudanar da wannan sana'a ta su ba. Masana ƙididdiga sun yi hasashen cewa baburan a daidaita sahu da ke zirga-zirga a birni da kewayen Kano sun ta sama miliyan guda kuma galibin al'umma sun dogara da su ne wajen zirga-zirgar su ta al'amuran yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.